Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka sannun mu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. To kamar dai da ku ji a mu, kamfanin Meta da ya mallaki Facebook, Instagram da WhatsApp ya yi barazana ficewa daga Najeriya bayan da aka lafta masa tarar dala miliyon 290 saboda karya ka'ida. To sai dai gwamnatin Najeriya ta ce ko da kamfanin ya janye to dole ya biya wannan tarar wannan shine ainihin maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai kuma bari mu soma da jin ra'ayin malami na farko Assalamu alaikum Radio France International mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno. Ina goyon bayan gwamnatin Najeriya game da batun sa haraji ko in ce tara akan wannan kamfanin na sadarwa din gaskiya ne ko da za su fice su bar kasan dole ne su biya wannan taron tunda su riga sun aikata wannan laifi da aka ci taron su akai din hakan zai sa sauran kamfanonin sadarwa su mai da hankali akai su san cewa kasan akwai mai ita ba haka kawai kasan take sagaga ba na gode ku tashi lafiya mai magana Ibrahim Jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar Borno sashen hausa na gidan rediyon faransa suna na kabir kwangila flyover zaria kaduna state a tarayyar najeriya ni dai a ra'ayi na da shawarar da zan bayar game da barazanan da kamfanin wasof da twitter ya yi na ficewa daga najeriya sakamakon harajin da gwamnatin kasan ta loda mashi idan rai ya baci bai kamata hankali ya gushe ba ya kamata dai a hau teburin shawara a zauna da kamfanin da gwamnati a lalibo bakin zaren a warware shi ci gaba da murzawa a haka dole fa sai an sa haƙuri a tsakanin kamfanin da kuma ita gwamnatin Najeriya. Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya kawo daidaito a tsakani Rediyo France ku tashi lafiya ka bar kwangila flyover Kaduna State da tarayyar Najeriya. Rediyo Faransa International suna na shugaba Liam da yayi garkin daura. Hakika wani kamfanin sadarwa da gwamnatin Najeriya ta lauta musa haraji ya ce ba zai iya biya ba da ya fice. ni abin da nake gani a nan shi kamfanin wannan gare sassanta su biya wannan haraji kuma tun da ka gani duka dai akan talakawa ke karya da al'umma ga baki ɗaya na ƙasashen najeriya to dama shi menene amfanin eh, kare ƙa'ida an ka kare ƙa'ida dole ne a ɗora maka haraji yanzu kudaden da suke zariya mutum sai ka sa kuɗi cikin eh, wayanka ko kana so kana bukata ka gani babu kai baka yi kira ba kai baka yi komai da shi ba sai gani babu kuɗin wannan to mu a da mu da Allah daidaita tsakani dai ya kasance an fahimci juna gaba ki ɗayansu na gode radio faransa international sunana garba ɗan umma mai tambola sana'a goma ganin mai gasa ilin sukuwa na gidan miji jihar maraɗi jamhuriyar niger mazaunin neja wanda aka sani soja mai sassakan turmi a beji to gaskiya kamfanin wasaf da ce zai janyewa daga najeriya eh shugaban ƙasar najeriya kamfanin ya ce zai janye su kuma hukuma ta ce ko ya janye sai ya biya tare da aka bi shi zai biya kun ba ni zai shi eh saboda mi dan dai amfanin da yake samu linki da linki ba ni zai shi gyara dai kawai za a yi Na haka muna ba da shawara akan cewa a dai samu salha a sasanta saboda mi saboda a samu kwanci hankali eh, shi al'amari duk da haka ne ana sasanci ne saboda yanzu dai masu amfani da whatsapp sun fi masu amfani da kananan waya kira saboda da kasuwancin ka da sada zumunci da ke da ko ina duniya ga zaka iya amfani ta bangaren whatsapp ka fahimci duk abin da kake so to amma kira bai yiwa duk da kuɗin sun kara mana ban mu damu ba muna muna ta amfani da shi to yana muku fata alheri soja mai sassaƙan turmi daga nan beji cikin jihar Neja na Najeriya. Tokar a shafa ana sauraron shirin ra'ayin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Kai ma za ka iya turo da naka ra'ayoyin a manhajar mu ta WhatsApp kan wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya. ko kuma ta shafinmu na Facebook. Yanzu kuma shirin zai dora. Da magana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To kamar dai yadda muka ji sanarwa ya fita kan cewa akwai yiwuwar ƙara haraji wa kamfanonin sadarwa musamman ma bangaren Facebook da kuma bangaren WhatsApp da ma kuma wasu dai kafafen sada zumunta. To fatanmu mu dai gaskiya abin nan ya kamata a ce a cimma daidaito. duba da za a ga cewa su ma wa'annan kamfanonuwa da aka lissafa wajen ƙara musu haraji ai ba kanwan lasa ba ne wajen tatsar wasu daga cikin 'yan Najeriya wa'anda suke amfani da wa'annan shafuka nasu. Duba da za a ga cewa biyo bayan da yadda aka ƙara kuɗin data to wallahi idan ka sa data a matsayin naira ɗari takwas ko ɗari bakwai za a ga cewa nan da nan za a ga datan nan ba tare da ta maka wani lastin ba. to fatan mu dai a cimma daidai kuwa wan akwai buƙatar su ma su rage yadda suke tatsar al'umma domin ita ma gwamnati ta ga me za ta yi. gidan radio faransa mai albarka tare kuke da bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina alhamdulillah radio faransa yau kun bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da ficewa daga wannan kasa tamu najeriya da kamfanin facebook da mita suke tunanin za su yi to wannan ficewa bata zo mana da mamaki ba duba da yadda aka sa musu tara su kuma suna ganin cewa wannan tara ta yi musu tsauri ba za su iya biya ba da za su daure su biya kudaden da suke samu a jikinmu na data da sauransu ba ƙananan kuɗaɗe suke samu ba amma ya kyauta a ce ɓangarorin biyu su zauna domin su sasanta domin kawo ci gaban wannan ƙasa. fi labaran hausa na farko dai kakin wani magana ni na isa abubakar tsoho mai farka a mada ya mai kamfanin nita da whatsapp to rajin nan ga taba musu ba jaya su kai ba a dai gyara alhaji ya gyara wani ba shi sai da wani abin da a na kenan yarbi ina gaishe ku kusannin gwargwakari gaba bare gaba ya koma baya kuna tare isa bakar tsoho mai barka a mai mai zamboriyar nijar. Sashen Hausa na Rediyo Faransa International Assalamu alaikum. mai magana dan mutan garin maida aminu kano maida garku to da farko dai mun san cewa gwamnatin mu najeriya ta yi kuskure ganin yadda duk wani kamfani take lafta ma haraji wajen dole sai ya biya akan yana ma'amala da ƙasar haka zalika idan muka duba shi kansa kamfanin facebook wato meta ya kamata a ce ya biya wannan tara da aka yi mar ganin yadda mu 'yan najeriya muna amfani da shi 100% ba duk ƙasashen ƙetare ne za a samu ƙasar da yake amfana da ita irin najeriya ba Turai da samun magana Hassan Adamu Lafiya daga nan garin Fitaskun a jihar Yoban tarayyar Najeriya. Ba shakka yawan maudu'in da kuka bamu akan kace na ce da ke faruwa tsakanin kamfanin meta wanda ya mallaki facebook whatsapp wanda harajin da ya sa gwamnati najeriya ta sa mata ka'idoji na ƙasa gashi kuma su kuma a ƙasashen turai ana samun su wannan taron suna biya mu kuma a najeriya don saboda sun ɗauki 'yan ƙasan ba su san wannan ba ya yasa suke wannan kuma gwamnatin najeriya ta ce ko sun yi bar ƙasan dole sai sun biya wannan taron da aka basu mu dai fatan mu Allah sa a daidaita wannan al'amari don saboda muna amfana da wannan shafukan na sada zumunta gaba dai gaba da rediyo faransa. Sashin Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana Kongo mamila Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure. Da farko ina muku fata alkhairi. To wannan barazanar ficewa da kamfanin Meta ta a nigeria bai zo mana da mamaki ba duba da su wannan kasashe na yamma gani suke duk kasashen mu na Afirka duk abin da suka yi kansu gani suke su ba su iya ba sai su suka iya. Kenan ba ma son kai ba ta za a ce baka bin dokan kasa. Fatan mu dai mu ma kasashen mu na Afirka su kansu ya waye su ringa kirkiro abubuwa nasu ba sai sun dogara da kasashen yamma ba. tashi lafiya na gode da kongo mamila adamshi. assalamu alaikum radio faransa rfi mai magana usman gata abula filingi cikin jamhuriyar nijar abokin ɗan zaro ina muku fata alheri to ra'ayina na wa game da wannan kamfani wanda ya take doka bisa ga abubuwan da an ka gindaya mai dan ba ta yiwuwa wani kamfani shi ƙetaro da wata ƙasar waje shi zaka kuma ce bai biya doka ta ƙasa kenan duk abin da ya jawo makai ne duk abin da ya yi shi ya jawo makai ne kenan duk dole na shi bi dokokin da ƙasa ta ginda ya mai kuma watan tara da an kai mishi ta yi daidai saboda an ka ce gani ga wane ya ishe wane tsoron Allah in shi na so in an kai mai tun da ya ce ƙasa zai bari in an kai mai shi bar ƙasa wani shi na son shi shigo ita in kai ka ce ba ka iya wani shi na iya sai shi shigo shi shi jaraba shi ma shi gani to ina muku fata alheri To da wannan malamin muka zo ƙarshen shirin ra'ayoyin ku masu saurare na wannan ranar a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma injinin da taimaka wajen haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Kefi ni Marsani da na shirya nake cewa a huta lafiya.